Ƙungiyar Jama'atul Nasirul Islam a jihar Filato ta ce bata ba kowa ko wata ƙungiya damar gudanar da tattaki ko zanga-zanga a harabar babban masallacin da ke birnin na Jos ba. Daukan matakin ya biyo bayan wani rubutu ne da ke yawo a kafafen sada zumunta na zamani da ke nuni da cewa wasu gungun mutane a yau Laraba za su gudanar da zanga-zanga daga babban masallacin Jos zuwa Majalisar Dokokin Jihar Filato kan kashe-kashen da ake zargin wasu matasa sun yi wa matafiya wanda bayanai ke cewa sun fito taron addini ne a Bauchi akan hanyar su zuwa jihar Ondo inda suka gamu da ajalinsu a Jos. Barista Lawal Ishak da ke zama daraktan fasahar yada labarai da sadarwa na kungiyar jama'atu Nasirul Islam a jihar Filato ya ce sun gano takardar ce da ke dauke da kalaman da ka iya kara dagula lamuran tsaro a jihar. Mu kalmomin ciki kalmomi ne marasa daɗi wannan kuma mu a matsayin mu na shugabanni a jama'atu Nasirul Islam mun san cewa barin wani abu ya faru zai kawo zai mai da hana gobe baya kuma ba wanda ya nemi izini daga jama'atun sul islam wanda ita ce take kula da babban masallacin juma'a na jos kuma muka kara da kira daga jama'a cewa ita jama'atun sul islam kullum tana kan bin dokoki ne sababbin hanyoyi don taimakawa gwamnati a samu da za a samu zaman lafiya mai ɗorewa. Barista Lawal Isha kenan na ƙungiyar Jama'at Nasirul Islam a jihar Filato. Sakon wanda ke yawo a kafafen sada zumunta bai nuna wanda ya rubuta shi ba, sai dai ya fara ne da cewa zanga-zanga a Jos jihar Filato ranar Laraba daga masallacin Juma'a 'yan dankali zuwa zauren majalisa kowa ya ɗaura farin kyalle a hannunsa da goshinsa banda makami. Sakon ya kuma ce idan kana da halin buga allo da rubuce-rubucen halin da muke ciki a Jos za ka iya zuwa da shi. Za mu ba wa gwamnati kwana uku don nemo waɗanda suka yi kashe-kashen nan tun da muna da bidiyo da fuskokinsu a fili. Idan gwamnati ba za ta ɗau mataki ba za mu ɗauka bayan kwanaki uku insha Allah. A yayin tafiya zanga-zangar za mu riƙa kalmar shahada har zuwa zauren majalisar. To sai dai nan da nan rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ta ja kunnen waɗanda ke shirin gudanar da zanga-zangar. A wata sanarwa da ke da sanya hannun kakakin rundunar Manjo Ishaku Takwa ta ce idan har da gaske ne waɗansu sun shirya yin zanga-zanga to tana shaida musu cewa ba shi da wani amfani ganin irin yanayin rashin tsaro da jihar ke ciki. Sanarwar ta ce ta fahimci cewa maluma da shugabannin addinin musulunci sun nesanta kansu daga shirin zanga-zangar kuma suna goyon bayan zaman lafiya. Runduna ta karkare ne da cewa ba za ta bar wani mahaluki ya wargaza kwarye-kwaryar zaman lafiya da aka samu a Jos ba, don haka duk wanda ya karya doka zai ɗanɗana kudarsa. A halin da ake ciki dai kungiyoyin addinai na Musulunci da Krista da ma fararen hula na ta aikewa da sakonnin yin tur da kashe-kashen na ranar Asabar da ma ramakon gayya da aka gudanar ranar Lahadi lamarin da ya sanya gwamnati ɗaukan matakin hana yawo na awoyi 24 a Jos fadar jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.